الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da tsaya ga watan zulqa'ida a wannan shekara ta dubu da da da ɗari hudu ashirin shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya ina mana barka da dawowa da hutun sallah hutun sallah hutun karama hutun azumi da karamar sallah da muka tafi tare da fatan dukkan ayyuka da muka yi a cikin azumi ubangiji ta Allah ya sa su zama karfafu su zame mana guzuri a zaman mu na kabari da guzuri da guzuri a zaman mu na kiyama idan ba a manta ba a wancan lokaci mun tsaya ne a ƙarshen suratu yasin yau za mu tashi farkon suratu safat suratu safat sura ce wadda take makkiya hiya mi'atun wa sanatani wa samanuna aya tana kunshe da aya 182 wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu anna anna ibadallahi fil ardi kal kawakib fis sama'i tazina ɗaya daga cikin abinda surar take nunawa nuna cewa bayan Allah matsayinsa a ban kasa kamar matsayin taurari ne a sararin samaniya an gane ko zinati domin da taurare ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ke wa sararin samaniya kwalliya don haka bayi na gari salihan bayi da su Allah ke wa kasa kwalliya sannan kuma taurare tsaro ne a sama ta yadda fasadi ba zai faru ba to haka bayan Allah na gari suke zama tsaro a ban kasa ta yadda suke hana fasadi faruwa suke yaka abin da ake kira al-ma'ruf suke kokarin rage abin da ake kira al-munkar بالزينة ودرء الفساد وظهور جلالة قدرهم وأصالة أمورهم تبين جرما الأمر سو دكما أصل الأمر سو وتصوبا الله نجري wannan da ɗaya daga cikin abin da surar za ta da muke makiya ta an saukar da ita kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina kuma a galibin da tafan tafsiri haka ake kiranta suratul saffat waɗansu malaman kaɗan daga cikin malaman tafsiri suna kiranta suratul mala'ika saboda an ambaci mala'iku a cikin ta can wajen karshe karshe wadansu daga cikin malaman tafsiri suna kiranta suratul yaqatin yaqatin sunan wani tsoro ne da ke fitowa daga cikin kasa kamar yadda zamu yi bayani idan mun zo kansa an gane ko fa nabadnahu bil ara'i wa huwa taqiyyan wa ambatna alayhi shajaratan min yaqatin wadansu malaman da kiranta da wannan suna amma dai galibin sunanta wanda malamai suka fi tsawa a cikin littattafansu shine suratul saffat ubangiji ta'ala ya yi mana mun katar wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da bayyana su kuma tare da ikon aiki da su da Allah ce بسم الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا Ubangiji ta ala ce wa saffati saffa ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke yin sahu sahu sahu a gaban Allah dan bauta gare shi ko waɗanda suke sahu sahu a sararin samaniya lokacin da suka yi wa mala'ika jibril rakiya dan isar da wahayi zuwa ga wani annabi cikin annabawan Allah bazzajira zajira ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke koro girgije wanda ke ɗauke da ruwan sama zagaran matukar korowa domin su suke koro iskan da take ɗauke da girgije girgijen da ke ɗauke da ruwan saman da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ni'imtar da bayi da shi sannan kuma fattaliya ta tikira ina rantsuwa da mala'ikun da ke karanta ayoyi na wahayi zikiran domin gargaɗi ga mutane domin tunatar da mutane tunatar da su abinda ubangiji ta'ala ya wajabta akan su dan su yi tunatar da su abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta akan su dan su da santa wato lafazin as-saffat da lafazin az-zajirat da lafazin at-taliyat dukkanin su lafazza ne da suke nuna mala'iku bisa da tafsirin Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ikrama maula bin abbas da qatada ibnu da'ama at-tabusi da mujahid ibnu dabar cikin ta dukkanin su sun tafi kan cewa lafazin safat na nuna mala'iku kamar yadda lafazin azzajirat ke nuna mala'iku haka lafazin ce ma ke nuna mala'iku Allah madaukakin sarki na rantsuwa da su safat na nuna sahu da suke yi ko da can cikin wannan sura a can gaba wajen kanta kantanta sun ce wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun wato mu ba su sahu ne a gaban Allah dan ibada a gare shi kuma ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa da sahabbai shin ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku ke yin sahu abin nufi me zai hana ku rinka yin sahu a irin siffar da mala'iku ke yin sahu idan ku zo yin sallah sai sahabbai suka tambaye shi yaya mala'iku suke yin sahu sai manzo Allah ya ce sukan suka sahun gaba sannan mai bi masa sannan mai bi masa abin nufi idan mala'iku sun tashi sahu ba inda za a yi wani ya tsaya a sahu na biyu sai bayan sun tabbatar sahun gaba ya cika ba inda za a yi wani ya faru na uku sai ya tabbatar na biyu ya cika sai manzo Allah ke san mu rinka yin sahu irin yadda suke yi sannan kuma haka ya tabbata cikin hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa faddilna ala nasu bi salatin an fifita mu akan sauran mutanen duniya da al'amurra guda uku mu wannan al'umma ta karshe mu mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an fifita mu akan sauran al'ummomi da suka gabace mu da al'amurra guda uku al'amari na farko ju'ilat sufufuna ka sufufin mala'ika an bayar da sahunmu ya zama irin sahun mala'iku idan mun tashi yin sallah mu cika sahun gaba mu haɗe da juna a daidaita a haɗa kafaɗa a haɗu da juna kar a bar kafa ta yadda sai ɗan zai rinka shiga tsakankanin mutane an gane ku abu na farko kenan na biyu wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan an mayar mana da ƙasa gaba ɗayanta ta zanto wurin sallah ba sharti bane sai mutum ya je masallaci sannan yayi sallah idan yana da larurar da ta hana shi zuwa masallaci ya iya sallah a gindin bishiya ya iya sallah a gida ya iya sallah a daki a ofis a falo a ciki a waje matukar akwai dalilin da zai hana shi zuwa jam'i sai dai mazaunin gida lafiyayye da namiji baligi wanda ba yi da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a dole ne zai sallah jam'i to amma idan sallar jami'i ta kubuce masa fa a duk inda ya sallah wato ainihin ba halatta an sa mana fadin kasa gaba daya ya zanto wurin ibada wurin sallah a wajen mu tare da cewa al'ummomin da suka wuce a baya su ko ba haka bane ba dole sai sun je daki da aka kebance dan ibada sannan su ibada ba a ko ina za su sallah a karfa ba kaga wannan wani fifiko ne da muke da shi akan sauran al'umma sannan kuma abu na uku ila lana turbatuha taburan turbayar kasa gaba daya an mayar mana da ita ta zanto wurin tsarki ga mutumin da bai samu ruwa ba ko mutumin da ga ruwa ya samu amma wani uzuri ya hana shi aiwatar da shi sai ya yi taimama mu ne kadai al'ummar taimama a cikin al'ummomin duniya banda mu da yahudu da nasara babu taimama a cikin ibadarsu a cikin addininsu da mutanen annabi salihu da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi nuhu babu taimama a cikin littafin da aka saukar musu mu ta ɗaya ne aka ce da mu wa in kuntum junuban fattasaru wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ra'is aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fa Fa fatayammamu فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج walakin yuridu li yutahhirakum a li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun mu ne ummatu tayammum al'ummar da aka ce bance ta da tayammum to kaga kenan lafazin as-safat da yana nuna ana nufin mala'iku ke lafazin as-sajirat su ma mala'iku to sai dai ana masa fassara biyu ko dai fassara farko wanda na kawo muku mala'ikun da ke da ke dauke da girgije na ruwan sama ko mala'ikun da ke iska domin dukkan iska da take tafiya dai ce ko ko mu ce azzajirati mala'ikun da ke dauke da ayoyi na wahayi waɗanda suke dauke da razani ayoyin da suke labarin azaba ayoyin da suke magana fushin Allah kan masu sabo ayoyin da suke magana wutar jahannama to waɗannan azzajirati zazzaran kenan asaliya ce zikira. shi ma dai mun ce mala'iku waɗanda suke saukar da ayoyi dan tunatarwa waɗansu malaman suka fassara ce da cewa su ne ayoyin qur'ani din kansu huruful qur'ani wa kalimatu harfa na alqur'ani da kalmomin su at-taliyati kenan ina rantsuwa da kalmomin alqur'ani masu bin juna wannan aya bayan wannan a cikin sura wannan kalma bayan wannan a cikin aya wannan harfi bayan wannan a cikin kalma daya zikiran dan tunatar da bayi in ka fassara da wancan yayi in ka fassara da wannan yayi ubangiji ta Allah yana da dama ya rantsa da mala'iku yana da dama ya rantsa da wato ainihin wahayi da ya saukar akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake dama ya rinka duk abin da ya ga dama domin shi fa'alun lima yurid to anan sai jawabin ka sani tun da Allah ya yi rantsuwa menene sardiyar yin rantsuwa Allah ya yi rantsuwa ne dan ya tabbatar da zancen da ke tafe gaba inna ilahakum lawahid lalle abin bautar ku guda ɗaya da ne Allah shi ne abin bauta da halittun da ke sama shi ne abin bauta da halittun da suke kasa fa huwa allazi fis ilahun wa bil ardi ilahun wa huwa al-hakim alim shi kadai ake kira shi kadai ake rantsuwa da sunansa shi kadai ya turo mala'iku zuwa ga annabawa shi kadai ya turo annabawa zuwa ga mutane shi kadai ya saukar da lissafi shi kadai ake neman arziki a wurinsa kuma a wajensa kadai ake neman kariya daga kowace musiba shine ma'anar inna ilaha lawahid rabbus samawati wal ard shine ubangijin sammai guda bakwai kuma shine ubangijin kasai guda bakwai wa ma bainahuma kuma shine ubangijin abin da ke tsakaninsu idan an ce ubangijin su shi ya samar da su kuma shi ke kula da su da ya halitta sama bai dora nauyin kula da ita ba a hannun kowa shi ke rike da ita haka da ya halitta kasa bai dora nauyin kulawa da kasa a hannun wani ba shi ke kula da kasa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana alimun ghafura Allah ne ke rike da sammai Allah ke rike da kasai dan kasu gushe daga inda suke dan kasu narke dan kasu wargade kasarin su rushe yake rike da su wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi wannan ita ce rububiyya din halitta da kulawa da halitta sannan shi ne ubangijin da ya samar da abin da ke tsakanin sama da ƙasa kuma shi ne yake kulawa da dukkan halittar da ke tsakanin sama da ƙasa bukatar dan adam da dabba da halittun fako da cikin ruwa duk Allah ne ke daukar nauyin isar da bukatun zuwa gare su Allah bai halaka fasawa wanda bai kaddara fahada wanda bai akhrajal mar'a khalaqa fasawa ya halitta ya daidaita halittar kaddara fahada ya kaddara abin da ya kamata ya faru a cikin sararin rayuwa gaba ɗaya na duniya fahada ya shirya da kowace halitta zuwa ga tafarkin rayuwa ta sun zo ya fita ya je ya ya dawo shekarsa ba za ta ɓace masa ba ya san lungun da ita safon da ya koma inda yake tururuwa ta tafi daga ramin ta tafi neman abinci ta sake koma ramin ta shi ya ce duk kankanta idan ya fita baya fatan kai sai ya koma gida ya kwana to ballantana ɗan adam ballantana kuma sauran halittu qaddara fa hada shi shiryar ahsana kulli shay'in khalqahu thumma hada ya kyautata halittar komai kuma ya shirya da komai subhanahu wa ta'ala wannan ita ce rububiyya din halitta daukan nauyin kulawa da halitta shine rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masharik shine ubangijin mahudan rana lafazin al masharik jam'i ne na al masrik al masrik mahuda da yawa mun sha faɗa a wadan ayoyin da suke gaba da wannan cewa ayoyin alqur'ani da muka kalle su wajen bayanin mahudar rana da mafadar ta sun kasu kashi ko dai bayyana mahuda daya da mafada daya an gane ko walillahi al-mashriqu wal maghrib fa ina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah Allah madaukakin sarki shike da al-mashriq mahudan rana shike da al-maghrib mafadar ta kaga nan an tabbatar da mahuda daya sannan ko mafada daya a wani wurin rabbul masrikaini wa rabbul maghribain ubangiji ne ne ubangijin mahudar rana mahuda guda biyu mafaɗa ma guda biyu kaga na an tabbatar da mahudar guda biyu mafaɗar guda biyu a wani wurin sai aka tabbatar da mahudar tana da yawa uku zuwa sama aka mafaɗar ma tana da yawa uku zuwa sama ala uqsimu bi rabbil mashariki wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa nahnu bimasbuqin ubangiji sai ina rantsuwa da rabbil masharik ubangijin mahudan rana uku zuwa sama wal magharib mafadarta malamai suka ce ba san kalu da juna tsakanin waɗannan ayoyi idan an ce al mahuda ɗaya al mafaɗa ɗaya wannan an yi izini da kowane yini kowane yini tsakanin yinin juma'a asabar lahadi litinin talata laraba yana da mahuda ɗaya ne da ranar wannan yinin ta hudu da mafaɗa da ranar wannan yinin za ta faɗi amma idan an ce al-mashriqain wal maghribain rabbul mashriqain wa rabbul maghribain huda biyu ba fada biyu malamai suka ce an yi imani da na biyu zamanin zafi da kuma zamanin sanyi lokacin sun yi hunturu inda rana take hudowa daban da inda take hudowa lokacin zafi haka kuma inda take faduwa daban da inda take faduwa lokacin zafi kaga ga zama mashriqu shita'i wa sayf wa maghribu shita'i wa amma idan an ce al-masharik da al-magharib mahuda uku zuwa sama to wannan lura da kowane yini ne kowane yini yana da mahudarsa daban mafadarsa daban ta ko a cikin shekara ana da yini 360 kari kenan kowace shekara ana da yini 360 duba da cewa kwanakin 360 ne a cikin kowace shekara ina fata an fahimta ubangiji dai shi ne rabbu samawati wal ardi ma bainahuma ubangijin mai da kai da abin da ke tsakaninsu wa rabbul masharik kuma shine ubangijin mabudan rana anan bai ambaci mafadar ta ba saboda malamai suka ce wa fiha ta ta tamayyuzul ashiya'u idan an faɗi kishiyar abu ko ba faɗi kishiyar ba mai hankali zai iya tunano shi ne ma'anar wa abdul masharik inna zayyana sama'a ad-dunya bi zinati dil inna lallai mu inda Allah subhanahu wa ta'ala zayyana sama'a ad-dunya mun kayata sararin saman duniya mun ƙayata saman duniya ta kusa saman duniya ta kusa ita ce sama ta daya ko wannan samaniyar da idan muke gani mun kawata ta bi zinatin da sauraro ko bi zinatin da wata kawa alkawakib wannan kawar ita ce taurari tauraro da ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya sa ita ce kawa ta sama wannan idan mun dauki bi zinatin wato tare da tanwini akan a karkashin kalmar zina sai zan to mun kawata sararin samaniya da wata irin kawa kamar mutum bai ya ce wata irin kawa sai Allah ce alkawakibi sai zan to alkawakib badal ne na mai na zina amma a wata kira'a inna zayyana a duniya bi zinatil kawakibi bil mudaf wal mudaf ilayhi mun kawata sararin saman duniya da kawar taurari ma'ana da duk ma'ana suna komawa daya a wata kira'a inna zayyana sama'a a duniya bi zinati mil kawakiba al-kawakiba sai ai nasaba akan sa sai to mun kawata sararin saman duniya bi zinatin da wata irin kawa da wata irin kwalliya kamar matabbiya ya tambaya wata irin kawa wata irin kwalliya sai Allah sai al-kawakiba sai zanto al-kawakiba din mafaulan bihi mansub ne ana kaddara masa fi'ilan sa ani al-kawakiba ina nufin taurari su ne abin da aka wa sama kwalliya da su sannan kuma wa hifzan min kulli shaytanin mari wa hifzan su wannan taurari bayan sun zama kwalliya da sama wa hifzan sukan zanto tsaro min kulli shaytanin daga kowane shaytani kangalare maridin wato wanda yake kangalare shaytan wanda ya fantare mu ubangiji sawabin yana cikin mutane ko yana cikin aljanu akwai shaytanan mutane akwai shaytanan aljanu وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقضمون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خطفا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من wato hifzun min kulli shaytanin malik tsaro daga kowane irin shaytan wanda yake kangalare la yasamma'un ila al-bala'il a'la ba za su iya sauraro mutan sama ba jama'ar sama ba sune mala'iku su aljanu din su shaytanu din ba za su iya sato mala'iku ta halittun sama ba to yuqzafuna ana jifan su ga waɗansu irin tauraro taurari masu aman wuta min kulli janib ta kowace fuska ta kowace nahiya ta duk inda suka yi yunkurin hawa sama dan kokarin ma maganganun mala'iku sai su kice tauraron da yake aman wuta yana jifan su da wani irin yula na wuta harshen wuta dusuran dan a nesanta su daga sasannin sama wani azabun wasif sannan kuma suna da azaba wanda take tabbatacciyar azaba ba mai yankewa ba ma'ana idan an tashi a gobe kiyama illa man khatifa al-khatafa sai dai dukkan wanda yayi kokarin tafko wata kalma daga cikin kalmomin da malaiku ke tattaunawa da su a sararin samaniya fa atba'ahu shihabun thaqib nan take sai wani irin tauraro mai matukar haske ya bi ya kai masa farmaki ya kai masa hari wato wannan ya ƙara nuna ɗaya daga cikin amfanin tauraro taurari a tauraro a sararin sama kamar da imamu kasada ya ce a cikin wayar bukhari taurari a sararin samaniya suna da amfani guda uku amfani na farko kwalliya da ubangiji subhanahu wataala yi wa sama da su walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih amfani na biyu jefan aljanu idan sun yi kokarin sato maganganun mala'iku waj'alnaha rujuman للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير كما يدنا في إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقبا kaga. amfani na bikin amfani na uku wato yadda ubangiji ta ala ya sanya su zanto alamomi da dan adam ke shiriwa da su ya gane ina alƙibla take idan yana cikin duhun dare ya gane ina zai ke garin su ya gane kaiwa da wani tauraro dan tantance lokuta na sallah da sauran dangin amfani na duniya da dan adam zai yi da su wa alamatun wa bin nadami hum yahtadun kamar da Allah ya bayani cikin suratul nahl waɗannan su ne dangin amfani guda uku da ainihin tauraron ke da shi a sararin samaniya dukkanin su kuma ayoyin alqur'ani sun yi bayanin su la yasma'una ila mala'il ala wa yakutubuna min kulli janibin duhuran wa lahum adabun wasu. ina ga wannan mun sha mai bayani akan su cewa lokacin da ubangiji ta ya yi nufin turo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya tsare a sararin sama ta yadda damar da aljanu suke da ita a da ta hawa sama su fato maganar mala'iku sai aka hana su wannan damar domin da suna da wannan damar wani ya hau wani wani ya hau wani wani ya hau wani na karshen su wanda yake kan kororuwar sama inda inda girgije shi yake to sai ne ke samun samun damar jiyo maganar mala'iku abinda Allah ya nufin zartaswa a kowane yini da kuma na mako mako yakan labarta wa mala'iku wannan abin da ya yi miki idan ya labarta musu sukan labarta wa junansu sukan sauko sararin samaniyar duniya akan girgije suna tattaunawa da juna sai ubangiji ta ala ya labarta mana yau matar wani za ta haihu yau wani zai samu kaza yau wani zai rasa kaza yau ba a da iri kaza yau za a samu arziki iri kaza ko za a rasa kaza cikin irin waɗannan maganganu aljan din da ke karshen sama yayin da wani ya hau wani wani ya hau wani karshen saman sai ya samu nasarar sato wata magana sai ya faɗa wa na kasance shi ma na kasance ya faɗa wa na kasance na kasance faɗa na kasance ana faɗa na karshen kasan cikin su to na karshen kasan cikin su ne yake ɗaukar wannan magana da zai faɗa malamin duban da yake yarjejeniya da shi ko bokan da ya haɗa kamfani da shi ko malamin tsubban da yake yarjejeniya da shi ya labarta masa wani abu na daidai amma kafin ya faɗa masa wannan magana sai ta gaskiya wanda asalin ta gaskiya ce cikin abin da Allah ya sanar da mala'iku suka tattauna da ita sai ya takuɗa ta da ƙarya ɗari wannan ke sa wata ran wani lokaci a samu malamin duba ya yi gaskiya sau ɗaya ko malamin tsibbo ya yi gaskiya sau ɗaya ko doka ya yi gaskiya sau ɗaya cikin ƙarya ne ɗari aka fi sa'a aka samu gaskiya guda ɗaya to ka ko ka'ida ta addinin musulunci Allah yana haramta abu idan abu ya zama barna gaba ɗayansa ko kuma barna ta yi jaye a cikinsa ko da akwai gaskiya kaɗan in barna ta yawa sai a yi mai sai a haramta shi sannan akan halatta abu ko a wajen gashi idan abin ya zanto gaba ɗayansa gaskiya ko kuma aka samu gaskiya mai rinjaye ko da akwai wani bangare na wato ainihin wahala a cikinsa wato in akwai maslaha rajiha gyara mai rinjaye akan shar'anta abu ko da akwai maslaha marzuha wato wata barna yar kankanwa saboda dayin gyaran sai a karanta abu shar'a sai a ba da izinin yin abin kamar yadda kuma za a haramta abu idan akwai mafsada rajiha barna mai rinjaye ko da akwai wata maslaha marzuha wani gyara dan kankani to ba za a ce dan wannan gyaran kankani ba za a jefa ta cikin wancan barna mai tsumbin yawa ba ina ba dan mun bayyana wannan to dan saboda aka haramta zuwa wajen malamin duba ko wajen boka ko wajen ɗan tsubbu saboda galibin abin da zai faɗa ƙarya ne abin da duk zai faɗa maka ko zai faɗa miki in an kasa kashi ɗari to za ka samu casa'in da tara da ƙarya ne wannan da nan san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai ubangiji ta'ala ya sanya wannan tsari a sararin samaniya ta yadda damar da aljanu suke da ita aka hana su saboda kan a aiko da wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aiko da wata aya a aiko da wani umarni ko hani aljanu su samu su sato wannan umarni ko hani su zo su faɗa wani mutum cikin mutanensu wannan umarni ko hani kafin a faɗa manzon Allah ya zanto cewa wancan mutum shi da manzon Allah suna rigen faɗa wa mutane wannan abu to sai a rasa wane ne annabi ne gaskiya wane ne kuma dan tsubbu ko boka sai ubangiji ta ala ya toshe wannan kofa. su da kansu aljanu suke cewa wa inna lamasna samaa a wata kirara wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan kusuba mun yi yunkurin hawa sama sai muka samu sararin samaniya da muli a harasan an cika ta da tsaro shadidan mai tsanani wa suhuban da waɗansu irin taurari masu aman wuta wa anna kunna naqaudu minha maqa'ida lis-sam'i da tan muna da majalisi a sararin samaniya wurare da muke shawagi mu sato maganar malaiku faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada a yanzu duk wanda ya kokarin ya ce zai biyo wannan magana to zai samu wani tauraro mai aman wuta yana dafansa da ya je zai harbe shi zai kai masa farmaki to shine la yasammauna ila al-mana'il a'la wa yuqzafuna min kulli janibin duhuran wa lahum azabun wafiq illa man khatafa al-khatfa fa atba'ahu shihabun sakar ina ba ta fahimta to inda malamai suka yi sabani shine bayan an riga an kammala saukar da wahayi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rufe fuskar wahayi Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah manzon Allah ya kaura ya bar duniyar nan da muke ciki shin wannan dama aljanu sun sake samun ta na sa hausa su je wannan maganganu na mala'iku ko kuma babu ita har yanzu waɗansu malamai suka ce tun da aka toshe kafin maza Allah zo har yanzu babu wannan damar waɗansu malamai suka ce a'a idza zalat al-illa zala al malum illa da ta sa aka hana su bi shine wahayin da ake aikowa manzo Allah yanzu wahayin ya kare yanzu wannan damar tana nan amma har yanzu kuma akwai taurarin yanzu din kuna iya samun su fato magana. wani lokacin tauraro ya harbe su da wuta aljan din ya faɗi ya mutu ya bi gaba ɗaya narki wani lokacin tauraron ya kure masa ya sha da kyar wani lokacin ya biyo magana wani lokacin ya kasa jiyowa amma tana da wannan damar har yanzu ko wani lokacin musamman wato ainihin a ƙauyuka za a ga dare ina nufin a ƙauyuka saboda duhun dare da rashin hasken wutar lantarki ya sa an fi ganin har mai tauraro to duk inda ka ga wannan tauraro ya wa ne haka kamar an je wani mutane mai kai farmaki daga nesa to irin wannan taurarin ne da suke yunkurin kai farmaki ga aljanu yayin da su aljanu suke so su sato maganganun mala'iku a sararin samaniya ma'ana dai har yanzu akwai abu Kina ba ta an fahimta har yanzu tsarin na nan kuma yunkurin nasu na nan wani lokacin su je wani ganin su faɗa a yanzu ba wani lokacin su kasa je Kina ba ta an fahimta ubangiji ta ala ce fastaftihim fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqana fastaftihim ka tambaye su su mutan makka ka tambaye su su masu inkarin tashin kiyama ahum ashaddu khalqan shin halittar su ne tafi karfi da wahalaswa in akwai wani abu mai wahala amman khalaqana ko ababan da muka halitta wanda ba su ba waɗanda muka yi bayanin su a baya su ne as-samawat da kuma al-ard da kuma bainahuma da kuma al-masharik tsakanin halittar sammai da kasai da halittar duwatsu da halittar kwallon rana da saurari da halittar dan adam wacce ce za ta fi wahala in akwai mai wahala lalle sammai da kasai da halittar duwatsu da saurari suna za su fi wahala zuwa inda a ce akwai mai wahala a wajen ubangiji da haka Allah ke da khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lamun halittar sama da halittar sama shi yafi girma sama da halittar mutane amma da yawa daga cikin mutane wato ainihin ba su san wannan ba a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha rafa'a samkaha fa sawaha abta jalalaha wa akhadha duhaha wal arda ba'da zalika dahaha halittar sama da halittar kasa ko shakka babu sun fi halittar dan adam girma da tsanani in akwai wani abu mai wahala a wajen Allah subhanahu wataala to tunda kuwa sama da kasa ba su gagari Allah ba to farfado da halittar dan adam gobe kiyama ba zai gagari ubangiji ba awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum وجعل لهم أجرا لا ريب فيه فما الظالمون إلا كفرا ma'ana ba sa ganin wanda ya halitta sama da kasa mai iko ne a bisa ga ya sake halittar ire-iren su ko miliyan nawa ne in yana so lalle shi mai iko ne akan hakan subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya gada mata hakan shi ne ma'anan fastafihim ka tambaye su so masu inkarin tashin kiyama fahim ashaddu kalkan shin halittar su ne ta fi tsananin tsanani da wahala in akwai wani abu mai wahala amman khalqana ko waɗanda muka halitta lafazin man a ambacin man ana nufin sama da ƙasa da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su an rinjayar da bangaren masu hankali su ne mala'iku domin a cikin sama akwai mala'iku sannan kuma a cikin ƙasa akwai bil adam akwai aljanu dukkanin su kuma ko kala ne ke sa aka ce man in ba haka ba ana nufin sama ko ƙasa da sai a ce ma ina fata an fahimta inna khalaqnahum min tinin lazim lalle mu mun halitte su su adam min tinin daga turbaya lazim wanda take da danko kwababbiyar kasa wanda take idan da mutum zai sanya hannu a cikin ta za ta makale a jikin yan yatsunsa shine sunan labi an fahimta ko sai Allah ya bal ajibta wa yasqun وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون بل عجبت ويسخرون بل بروان wancan zance da ake kawo maka shiga cikin wani sabon zancen daban ajibta kai manzon Allah kai mamaki wa yaskaruna dan me suke izgili game da wannan alqur'ani da aka saukar maka kai mamakin izgilin da suke yi alqur'ani da aka saukar dan ya zama shari'a gashi wadansu sun mayar da shi abin dariya sun da shi abin yi wa izgili wa idza zukkiru la idan an tunatar da su an gargade su la yankurun ba sa tunanin ba sa gargaduwa wa idza ra'u ayatan yastakhirun idan sun ga wata aya cikin ayoyin da ya kamata su ja hankalin su wajen imani yastakhirun sai ma su ƙara mayar da abin abin yi wa shewa abin yi wa dariya wa qalu sai ka san ce in haza illa sihrun mubin wannan fa ba komai bane face sihiri wanda yake mubayyani a idza mitna wa kunna turaban yanzu idan mun mutu mun kasance turbaya wa idaman ko mun kasance kasusuwa a inna lamab'uthun yanzu mu din za a sake farfado da mu a tare da mu karo na biyu a rai a cikin gangan jikin mu mu aw aba'un awwalun abin zai ta ta iyayen mu na farko da suka shuɗe baya kakannin kakannin kakannin mu da suka shuɗe can a nesa cikin tarihi Allah sai ce da su na'am in har da kakannin kakannin kakannin ku wa antum dasirun kuma ku za ku zama kaskantattu cikin azabar Allah ran ta fiya sakamakon inkarin ku da musun ku dangane da abin da ake faɗa muku sakamakon inkarin ku game da ranar tashin kiyama wannan lafazin ajibta ɗaya ce daga cikin kira'o'i akwai kira'an bal ajibtu wa yaskharun bal ajibtu ce da su ajibtu ni kan na yi mamaki wa yasu karuna dan da suke izgili to wannan ajibtu ɗan, wane ne ya yi mamaki shin ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya yi mamaki ko kuma a'a kai mai karatun alqur'ani ne ake so duk lokacin da ka karanta mamaki ya kama ka ta yadda ga ayoyin da idan an karanta su ya kamata a yi imani amma waɗansu sun karanta an karantar da su ba su yi imani ba da haka ya kamata mamaki ya kama ka kan haka waɗansu malamai suka ce abin na nufin dukkan wani wanda ya karanta ake son ya samu kansa cikin mamaki ta yaya mutum zai ji alkur'ani a ja masa ayoyin a yi masa fassara dalla dalla dake dake sannan ya ji gaskatawa ya imani da su waɗansu malamai suka ce a'a ubangiji ta'ala ne ke mamakin waɗanda ba su yi imani ba da ayoyin alkur'ani amma alkur'ani matsayinsa ya kai yadda inda akan duwatsu za a saukar da shi da zai tasiri a kansu لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ma'ana da mun saukar da wannan alkur'ani mai girma akan dutse da ka samu duwatsu din khashi'an yana mai kaskantar da kai da tsoro da tawabu min khashyatil mutasaddian yana mai cike cewa tsatsage min khashyatil lahi saboda tsoron ubangiji subhanahu wataala amma ga dan adam an saukar masa da alkur'ani bai tasirantu ba irin yadda da dutse ne aka sauka masa zai tasirantu saboda kiyata cewa zuciya irin da dan adam sai fa Allah ya ce da Yahuda sun maka fata Yahudawa sun maka fata rubukun min ba'da zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjadu minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون mutuwar zuciya da ke kashewar zuciya da taurarewa irin ta dan adam ke sa a karanta masa alqur'ani baya ta tasirantu wannan alama ce ta tabewar bawa duk lokacin da aka ga hankalinka da ayoyin alqur'ani ka ji ko gizo ba kai ba alama ce ta tabewar ka ya kamata ka yawaita isti'aza ya kamata ka yawaita roƙon ubangiji ya shirye da kai ya kamata ka canja wurin da kake zama ila wurin da kake zama ne ke da tasiri wajen ke kashe zuciyarka ya kamata ka canja abokanai ko ki canja kawaye kila abokanka ko kawaye ki ne ke da tasiri wajen ke kashe zuciyarka ya kamata ka kalli a wannan ka goma sha biyu na yini galibin su a cikin mai kake kashe su a cikin mai suke shudewa a rayuwarka kila ababen da kake ji ko kake yawan gani ya haifar da ke kashewa da mutuwar zuciyarka amma matukar bawa na gari ne ya kamata a yin alkur'ani su canza halayensa to a nan gurin mamaki idan an jinkina ma Allah shi subhanahu wa ta'ala sai zan to yana daga cikin wato ainihin wato siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala da yake banta da su wanda baya kamantacce ne tsakanin shi da bayansa idan dan adam yana mamaki to mamakin sa ba daidai yake da Allah subhanahu wa ta'ala ba dan shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay ba abin da ya ba da shi subhanahu wa ta'ala dole ka tabbatar da wannan din a matsayin sifa ta Allah amma ka kore kamanceceniyar Allah da wani halitta cikin halittarsa bai yi kama da mala'iku ba bai yi kama da mutane ba bai yi kama da aljanu ba bai yi kama da kowa ba cikin halittarsa. kowace sifa daga cikin siffofinsa shi kaɗai ne yake banta da ita kuma shi kaɗai ne ya san yaya ya siffanta da ita kai sai dai ka tabbatar da ita ba tare da bayanin kaka Allah ya siffanta da ita ba ba tare da bayanin yaya Allah ya siffanta da ita ba ka tabbatar da ita ta fuskar ma'ana dan bayan da ka kore ma'anar in ka kore ma'anar ka shiga cikin masu tawili amma ka tabbatar da ma'anar ba tare da kamanceceniya ba wannan shi dai mazhabin ahlus sunna wal jamaa isbatun bila tamthil an gane ko isbatun bila tamthil tanzihun bila ta'til tabbatar da sifofin Allah ba tare da kamanta shi da wani ba yana ji yana gani rayuwa ne rayuwar da ba irin ta kowa ba jin da ba irin na kowa ba ganin da ba irin na kowa ba to haka ba makin da ba irin na kowa ba shine isbatun bila tamthil tabbatarwa ba tare da kamanceceniya ba sannan kuma tanzihun bila ta'til kore wa Allah abin da bai dace da shi ba amma kuma karka raba shi da siffofi na kamala dan su ɗan bid'a ko dai su kamanta Allah da wani ko kuma su kore masa abin da cancanta a baki haka ɗan bid'a take mu'tazila da su da jahamiya sai suka kore wa Allah siffofin kamala suka ce baya ji da idan ka ce yana bi, ka kamanta shi da masu ji cikin halittu baya gani in ka ce yana gani ka kamanta shi da masu gani cikin halittu baya kaza baya kaza baya kaza to wannan sai zanto alaƙa ne abin ya kai ga waɗansu su ce baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya tare da duniya baya raba da duniya dai idan kace yana tare da duniya to ka kuma tashi da wanda suke tare da ita in kace yana raba da duniya to ka kuma tashi da korarrun abubuwa to baya ciki baya waje baya kuma baya kasa ma'ana babu shi kenan ba idan mutum ya ce haka babu Allah kenan gaba ɗaya ya kore Allah kenan dole ka yadda akwai shi a ina yake a inda ya bada labari yana can cikin alkur'ani Iska ala al ya daidaita akan al wata irin daidaita daidaita da ta dace da shi yaya take ban sani ba baka sani ba mu sani ba kuma babu ko da za a yi mu sani shi kadai ya san yaya ya daidaita amma mun kudurce a zuci daidaita sa ba ta yi kamar ta kowa ba da haka bai kamace shi da komai ba da kowa ba bai kamace shi da komai ba bai kamace shi da kowa ba idan ka ce kowa ka kore kamantacce su da masu hankali idan kike komai ka kore kamantacce su da marasa hankali cikin halittu bai kama da kowa ba bai kama da komai ba ba wanda ya san yaya yake sai shi subhanahu wa ta'ala wa idza zukiru la yadhkurun wa idza ra'u ayatan yastasirun abin da ke nufi da aya anan idan sun ga wata mu'jiza sai sai sai sai izgide da wannan mu'jiza Allah madaukakin sarki ya bayyana da mu'jizozi ta hanyar manzon sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya kamata kafiran makka wato ainihin su yi imani da shi a matsayin su na manzo daga cikin mu'jizar da ta bayyana gaban idan su suka gani wato ainihin alqur'anin da ya zo da shi wanda aka nemi su kawo irin shi suka su kawo falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin ba su iya kawo ba wannan mu'jiza ce amma sai suka tunce shi da cewa sihiri in hada illa sihiri yusuf in hada illa qawlul bashar daga cikin mu'jiza da ta bayyana a gabansu suka gani wanda ba za su iya ta ba ta yadda wata ya rage gida biyu a gaban gidansu wanda wannan ba wanda ya tafi kuma da Allah kan wannan amma a nan gurin ba wato ainihin suka ce sihirin muntamil wannan tsafi ne sihiri ne wanda zai ci gaba da faruwa da biya an yi shi yau ma za a yi kuma ba ci goma a sake wa wadansu irin sa wato yadda su suka ce yau sihiri ne suna son duk gobe komai ma ya zo da shi a ce kuma sihirin ne suka ce sihirin muntamil to kaga wannan shine idza ra'u ayatin yastaskirun suna ina wa qalu in hadha illa sihrun mubin ai zalikna wa kunna sahabu wa idauna inna la mabghutun aw aba'un awwalun suna ganin har na dadin ma za a tayar da su Allah ke hannun dadin wa antum dakhirun da ku waɗanda kuke kaskantattu ababan azabtarwa sai Allah ce فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Ubangiji ta'ala ce fa inna ma hiya wahida ita kiyama da kuke ji da gani ba komai bane face tsawa daya ita ce gosa da za a sa mala'ika yayi fa idza hum yanzurun sai da mutane sun tashi yanzuruna bi ma'ana yantaziruna aljaza wal hisab suna masu dakon hisabi suna masu dakon sakamako da za a yi musu wa qalu nan fa sai ka ji kafirai sun tsora cewa ya na ya kai kanmu hadha yawmuddin wannan shine yini na sakamako yin da za a saka yawo ko tare da irin abin da take hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun sai a ce da su wannan shine yinin rarrabewa wanda kuka kasance kuna kareta shi rarrabewa tsakanin waɗanda suke kan ƙarya da wanda suke kan gaskiya rarrabewa tsakanin waye mutu akan tauhidi da kuma waye mutu akan shirka rarrabewa tsakanin wanda ya fi tafarkin annabawa da kuma wanda ya fi son zuciyarsa shine yawmul fasl allazi kuntum bihi tukadzibun Allah ta احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وبنجي تعالى ana amfani da shi a larabci ana nufin annawar ana nufin asins ku tattalo azzalimai su da ire-iren su wa ma kanu ya'budun da abin da suka kasance suna bautatawa min dunillahi wanda ba Allah ba Ba fahduhum ila siratil jahim ku siriyar da su zuwa ga hanyar shiga cikin wutar jahannama zuwa hanyar shiga cikin azaba malamai suka ce wannan na cikin wato ainihin yin amfani da kalmar alhidaya wajen shiryar da mutum zuwa ga abin da yake azaba ne tare da cewa abin da aka saba ji a cikin larabci ko a cikin alqur'ani mai girma ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin amfani da kalmar hadaya hadi ko alhidaya ko alhuda akan abin da yake shiriya zuwa ga tafarki na daidai shiriya zuwa ga rahama zuwa ga ni'ima daga cikin nemomi amma ga shi anan Allah madaukakin sarki ce fahaduhum ila siratal jahim ku shiryar da su ku yi musu jagora ku nuna musu hanyar shiga cikin wuta Allah ya tsare allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci anan ana nufin waɗanda suka yi shirka domin zulmu wato shirka ya bunayya billah shirka la zulmun azim zulmu kafirci wal duk waɗanda suka yi shirka suka yi bautar wani wanda ba Allah ba suka haɗa wani tare da Allah wajen ibada wajen kira wajen neman taimako wajen neman arziki wajen neman tanyo da agaji abinda ba a nema sai a wurin Allah sai suka nemi wani wannan abin to ire-iren wannan ku kirawo su ko har hada su su da wanda suka kira din adda'i wal mud'u da mai kiran da wanda aka kira ushkuru allazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun su da ire-iren su da abin da suke bautatawa din duk ku kira su ku taro su fahduhum ila siratal jahim ku da su zuwa ga azabar wuta wato wannan ta yi daidai da ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa kafirai a cikin suratul anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu antum laha waridun law kana haula alihatan ma waratuha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un innakum lalle ku wa ma ta'buduna min dunillah da duk abin da kuka bauta ba Allah ba hasabu jahannam makamashi ne na wutar jahannama kirare ne na wutar jahannama antum laha waridun ko din masu shiga cikin ta ne sai Allah ce laukan haula alihatan su waɗannan waɗanda kuka kira kuka bauta musu inda alloli ne da gaske irin yadda kuka riya da bakunan ku irin yadda kuka ɗauka a cikin zukatan ku inda sun cancanta zama alloli ba wa rabu ai da kuka wuta ba wa kullum fiha khalidun amma a yanzu ku da su da za ku dawo cikin wuta lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un to kaga Allah na nuna masu kiran da waɗanda aka kira waɗanda ba Allah ba masu bautar da waɗanda aka bautatawa waɗanda ba Allah ba duk za a haɗa cikin azabar Allah ranar tashin kiyama dan a kunyatar da shi mai kiran cewa wanda ka kira din ba bai tantanta ba to wannan aya lokacin da manzon Allah ya isar da ita da kafiran Makka sai suka samu wata subha sai suka ce idan ka ce mu da muka kira wanda ba Allah ba cikin lata da uzza da mana'at za a har hada mu da waɗanda muka kira cikin azaba to kana nufin kenan annabi Isa ma zai shiga cikin azaba domin waɗansu sun kira shi sun allantar da shi ayar da aka saukar akan ku ta ce da wanda aka kira da wanda yayi kiran za a hada su cikin wuta انزل الذين wa وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله wa isa ubida min dunillah wa udayrun kadhalika ubida min dunillah wal malaikatu kadhalika ubidat min dunillah suka ce da shi da uzair da annabi isa duk an bautata musu an kira su ba Allah ba haka kuma mala'iku akwai wadanda suka bauta mala'iku suka kira mala'iku ba Allah wato yanzu kana nufin kenan annabi isa da annabi uzair da mala'ikun da aka bauta wa dukkanin su za a haɗa su cikin wuta shi ne abinda qur'anin ka yake suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko suka rika suna ganin sun samu hujja akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za su kula da ita sun samu shubha ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه illa إلا جدلا بل هم قوم in إن illa إلا an amna عليه waja'alnahu masalan li bani isra'il lokacin da aka ambaci annabi isa alaihi salam dan buga misali a kansa sai ga mutanen kai sidduna suna raki wa qalu suna cewa a alihatuna suna sowa wato sun samu ta cewa su ma wa qalu suka ce a alihatuna khairun anhu to yanzu mu da muka rika kira so da mafiya alheri ko shi in mu mun kira za su da kusa shi ma ya an kira shi in mu mun bauta kaza da kaza shi ma an bauta ta miki in an ce mu da su za a haɗa mu shi ma wanda suka bauta musu da shi za a haɗa su shi ne Allah ce ma darabuhu daga illa jadalan ba su buga maka misali da shi ba kawai sai dan musu Ban hum qaumun khasimun mutane da masu jayayya kawai in huwa illa abdun amna alayhi ashi ba kowa bane face bawon da muka yi masa ni'ima wajen annahu masalan li bani isra'il muka sanya shi ya zama abin buga misali ga bani isra'ilawa su yi ibada irin tashi su bi shi cikin abin da zo da shi na wahayi to anan dan Allah ya ba su amsa sai ka koma can ita cikin al anbiya din jerin wadannan ayoyi sai Allah ta innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunhum al-fazu al-akbar wa tatlaqahum al-malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun innal ladina sabaqat lahum minna al-husna lalle wadanda tuni aikin kirki ya riga ya gabata daga gare su sannan mun riga mun zaɓe su cikin bayi na gari sun furta kalmar shahada sun tsaya akan tauhidi sun yi umarni da kyakkyawa sun hana mummuna ulaika an hamu duwan irin waɗannan ababen nesantawa ne daga wuta to kaga anan idan an sai duk waɗanda ayyukan kirki suka riga suka gabata tattare da su ababen nesantawa ne daga wuta kaga annabi Isa yana cikin waɗannan kirki sannan annabi Uzair na cikin sannan mala'iku kuma da ciki dan waɗannan kullun dukkan su kowanne kalmar sabaqatahum min al-husra za ta karkata akai ulaika anhum ba'dun la yasma'una hasisaha ko kuriyar wuta din ma ba za su zo ba mutana magana ta gatar su wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun suna masu dawwama cikin abin da so cikin aljanna kenan la yahzunuhum al al-akbar nan babba ba zai bakanta musu rai ba wata talaqahum al-mala'ika mala'iku za su tare su suna musu zagi suna ce musu hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan shine yidan ku wanda dama yake muku alƙawarin sa wannan sai zan to raddi kan wancan shubha da mutanen Makka suke kokarin yin hujja da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai zan to dalili da zamu ce dukkan wani wanda za a kira ko abota ta masa ba Allah ba iri biyu ne ko ya zanto ya yarda da abin ko ya zanto bai yarda da abin ba idan aka kira wani ba Allah ba ya zanto ya yadda da wannan kiran da aka yi miki to da shi da wanda suka kira shi za a tara su cikin wani wutar jahannama ranar tashin kiyama hujjar ma'ana ita ce uhsul allazina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim hujjar ma'ana ita ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون amma idan wanda aka kira din nan ba Allah ba bai yarda da wannan kiran da aka yi masa ba bai amince ba ya yi inkari ya yi musu amma mabiyansa ne suka allantar da shi muridansa ne ba shi ya zo ba suka allantar da shi to shi ya shiga cikin innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna la yasma'una hafisaha wa hum fihi mushtahat anfusuhum khalidun dan haka ayo duk wanda ake kira wanda ba Allah ba dan kalle ne a wannan mahanga guda biyu ko ya zanto ya sani ko ya zanto idan bai sani ba ka ga ba da laifi a wajen Allah idan ya sani kuma ko ya zanto ya yi da abin ko ya zanto bai yi da abin ba idan bai yi da abin ba ya yi fada da abin ga ba da laifi a wajen Allah idan ko ya yi da abin ya yi da Allah ta kansa cewa duk wanda bukata ta kama ya kira shi to kaga wannan ko shakka babu ya zama tsagutu cikin tsagutu ina fata an fahimta da haka yau duk waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba ta wannan mahangar za ku kalle shi kar ka damu da dukkan sunan da za a ba mutum a ce shehi ne shi a ce waliyi ne shi duk abin da za a shi a shi amma ya rage da shi dai ba Allah bane tunda ko ba Allah bane baya cancanta a kira shi Allah kadai ake kira idan ana da bukata Allah kadai ake kira idan ana neman tsari da kariya ba mai ba da kariya sai Allah ba mai ba da tsari sai Allah subhanahu wataala to idan aka kira wani ya aminta da wannan kiran to ba shakka babu ya mai yadda kansa tsagutu shi da wanda take kira shi za a tara cikin azabar Allah ran tashin kiyama Allah kare mu ubangiji ta ala zai ce bayan an ce a kora su cikin wata jahannama an tafi da su sai ce wa kibuhum ku tsayar da su innahum mas'ulun lalle su ababan tambaya ne malakum la tanasarun me yasa me koyo ba za ku taimaki juna ba a gidan duniya ai kuna riya za ku taimaki juna wannan cewa zai ceci ne wannan cewa zai tsaya wa ne to yau an zo kiyama malakum la tanasarun me zai hana ku taimaki juna wani ya tsayawa wani azabar Allah mana wani ya dauki wani ya kai gidan aljanna mana sai Allah ce bal humul yawma mustaslimun gaba ɗayan a yau wannan yini na kiyama mustaslimuna sun mai wuya sai abinda Allah madaukakin sarki yayi ba su da tsimi ba su da dabara sai abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar ya yan uwa jerin waɗannan ayoyi na waɗannan abubuwa da suna bin juna ne da juna har zuwa aya ta kusan arba'in ko sama da haka da haka sai dai mu dakata a nan wurin sati mai zuwa sai mu tashi a su sai mu dora kuma zuwa abin da ya biyo baya abin da muka faɗa zama daidai Allah madaukakin sarki ya sami tare a cikin lada abin da muka yi kuskure ko tun taban harshe kuma Allah ya kiyaye mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kafin fara amsa tambaya um, kamar yadda ku gani akwai karancin haske a masallaci da kuma wuraren da suke makwabtaka da masallacin wannan ya faru ne saboda waɗansu gyare-gyare da su kammalu ba da haka ake neman taimako kwamitin masallaci suna neman taimako daga wajen al'ummar musulmi kamar yadda aka saba don kokarin inganta hasken fitila na wannan waje yan agaji da suka saba karban taimako da su da ihir ba za su karba daga waje kamar yadda nan cikin masallaci kuma waɗanda suka saba karba za su karba Allah ya bada iko taimaka mai tambayar farko yana cewa alkur'ani ya nuna Allah bai aiko wani manzo ba ba ta cikin mutane ya faɗin Allah a cikin ya mata jinni wal insi alamiyatikum rusulun minkum ina jin wannan farkon abin da na fara magana a kansa kenan a tafsirin bana cikin azumi sai ka nemi kasir na farko a tafsirin bana na azumi za ka ji bayanin da ne ko shakka babu Allah madaukakin sarki ya turo manzanni ne a cikin bil adama bai turo manzanni cikin mutane ba abin da yake cikin manzanni so ne masu gargadi kamar yadda aya sunna falan ma qudiya wallau ina qaumihim munzirin munzirun so ne masu gargadi masu jan kunne amma ba manzanni ba Kalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi ya ila al-haqqi ko ila tariqin mustaqim ya qaumana asibu da'i allah ila asr al-hayat sanya sayyidina a cikin salati kalmar sayyid abin da ke nufi shugaba ba shakka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban halittar Allah gaba daya kuma da kansa ya faɗa yana mai bada labari a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito ana sayyidu waladi adama wala fakar ne ne shugaban ya'yan annabi adam ba tare da fariya ba ba tare da alfahari ba wannan haka al'amari yake manzo Allah ne shugaban halittar Allah gaba daya sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi wannan matsayin amma bai koyar ba a cikin salati mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wanda lafazan salati lafazza ne da suke za a takaita akan abin da annabi ya koyar idan mutum zai salati a cikin dukkan alfaz na hadisi da manzo Allah ya koyar a dukkan ingantattun riwayoyi da suka tabbata daga gare shi babu inda ya ce ku ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amma ya bada labari a karan kansa a babin bada labari ana sayyidu walad adam amma a babin salati ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad da haka sai mu takaita a lafazan da ya takaitar da mu akai wannan ne tambaya dangane da gidan haya kana iya fitar musu da zakka ba a fitarwa da gidan haya zakka idan mutum ya karbi kuɗi ne na gidan haya din suka kai nisabin zakka kuma ya kasance sun shekara ba tare da sun yi kasar da nisabi ba to su zai fitarwa zakka ko kuma ya karbi kuɗin haya da gidan haya din ya hada da waɗansu kuɗinsa wanda dama sun kai nisabi sai ya hada su gaba daya sai ya fitar musu da zakka amma shi gidan haya kan ba a fitar musu da zakka wanda suka rubuta tambayoyi da yawa suna cewa da Allah a shiri na gaba da za a yi a gidan rediyon freedom alhamis mai zuwa suna son a ƙara bayani dangane da salatu tasbihi saboda jiya ka yi bayani amma a takaice a kan salatu tasbihi to insha Allah in dai ba mantuwa ba idan Allah ya kai mu alhamis da mai zuwa na ƙara bayanin gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu insha Allah ta'ala wa alaikum salam mutumin da ya karɓo bashi ba a wajabta wa mutum laye ba in baya da hali laye tana wajabta ne ga mai hali wanda baya da hali ba ce bai dai ciwo bashi cewa ya dai ciwo bashi dan kare yaran su yi kuka ah, ya samu dan kuɗi mana dai sai nama haka ba lalle sai layen ba a soya ba da nama ake so a soya a ci ba Allah bai kallafa maka ba Allah baya son bawa ya dora kansa wahala irin wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan haka bai dace wa mutum ya ci bashi dan ya layya tunda ba wajibi ba sai ba kansa yayin da baya da hali sai ya hakura har ya zuwa lokacin da Allah zai bashi na'am wata aya na'am ɗaya bayan an ce a tafi da su an tafi da su kafin aje sai Allah ce wa kifuhum ku tsayar da su innahum mas'ulun za a tambaye su wannan shi ba wani nau'i ne kansa na azaba a tafi da mutum sannan kuma a ce a tsaya ana masa tambayoyi idan aka tsaya din sai ya dauka kamar cewa za a dawo ko ba dawo za a yi dan dai a kana tursa shi ya kara jin kaskanci idan suka tsaya din kamar za a ce mai ganin sai a ce malakum la tanassabu ku taimaki junan ku mana ku hana kanku azabar Allah kaga wannan ai nau'i na azaba ita kanta wannan magana dan haka babban abin da zai ce mutum daga azaba shine tauhidi wanda ya mutu yana yana da kyakkyawan tauhidi baya shirka sannan baya bid'a to wannan shine mutumin da yake da lamuni na samun sirra gaban Allah ranar tashi kiyama na'am ina jin ka eh manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi cewa man kana halifan alaihi billahi aw yasmut duk wanda zai rantsa to ya rantsa da Allah ko kuma ya suru kaga kenan ba shi halatta wasu a suke surutu ba shi halatta wani ce na rantsa da manzo Allah na rantsa da annabi Muhammad na rantsa da malaika Jibril wannan dukkan su shirka ne manzo Allah kuma ya faɗa cikin wani hadisi yake man halafa bi ghairi Allah faqad ajraka wanda ya rantsa da wani wanda ba Allah ba to yayi shirka malamai masu bincike akan masail na tauhidi suka ce ana nufin karamar shirka ba za ka ce ya bar addinin musulunci ba ya fita daga musulunci ya zama kafiri amma dai yayi karamar shirka to karamar shirka ko dai take da kaba'irin zunubi dan haka rantsuwa da wani ba Allah ba shirka ce bai halatta ba musulmi ya rantsa da kowa sai da Allah ta'ala kadai wa alaikum salam cewa ne eh eh idan mutum zai mai wanda yana tambaya ne ai ko ba wai ina jin ko da jiya ma cikin shirin gidan rediyo na Freedom amma ne ta wannan bayanin na ma har ya fi cikin gidan rediyon jigawa don fadi so da akwai bambanci tsakanin riskar sallah da kuma riskar jam'i mutum baya riskar sallah a ce ya sami sallah tare da liman sai in ya sami liman a cikin rukuki a raka'ar karfe zuwa abin da ya fi haka yawa mafi karancin abin da za ka riska a shekarar su sallah idan to ka samu liman a cikin raka'a ta karshe bai tsago daga rufu'i ba sai kai rufu'i tare da shi to kaga anan idan sallar magariba ce ka cika raka'o'i biyu dan ka samu daya idan azhar la asar isha'i ce ka cika uku dan ka samu daya idan asuba ce ka cika daya idan juma'a ce nan ma za ka cika daya dan ka samu juma'a kenan amma idan liman ya riga ya tsago daga rufu'i a raka'a ta karshe sai ka zo ka shiga wannan sallar to ka da suke jam'i amma baka samu sallah ba da idan liman ya sallama ka tashi ne kai sallah cikakkiyar ta in magriba ta raka uku ka tashi kawo gaba daya haka in ma kowace sallah ce in a sallar juma'a ne ka tabbatar liman ya dago daga rukuri a raka'a ta karshe to dama lokacin da za ka shiga za ka shiga da niyyar yin sallah zahar. ka samu ladan jam'i amma baka samu juma'a ba dan haka nake cewa kuskure ne abin da wadansu suke in sun zo masallaci suka samu neman ya riga ya dago daga ruku'i a raka'a ta karshe kila ma har ya zauna yana zaman tahiyya yana dabba yin sallama sai su ki shiga cikin sallar wai dan su ayyukan sallar da riga ta kuɗe musu da haka ba za su shiga cikin sallar ba sai su ya suna jira neman ya sallama su kuma sai su yi jam'in su na makararru abin da yake sunna shine ka shiga tun zaman manzo Allah ya ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatim wannan ma din kaga shartiya ce ma الشرط هو من سيد العموم cikin usulul fiqh ka samu neman to ka abin da ka ko mun ganganta sa ba za ka shiga to kai kuma sai ka tsaya kaga mutum ya saba mana Allah ba tare da wani dalili ba dan babu yadda zai manzo Allah ce ka shiga kuma ya zanto baka da ladan ka shiga ba zai yi ba biya ga manzo Allah babu tabiwa cikin ta hmm. na'am game da me eh mustaslimun suna mai kawuya al-istislam shine mai kauya ma'ana baya da dabarar da zai iya yi wa kansa ya riga ya sallama sai da aka yi shine bal humul yawm mustaslimun abin da ke la yastati'una an yatanasaru ba za su iya taimakon juna ba da Allah ce malakum la tanasarun bal hum al taslimun da yana tambaya dangane da yan uwan musulmi na falastin da ake karkashe su da sauran wurare sai Allah ba zai tambaye mu ranar tashin kiyama cewa me yasa mu ba mu taimake su ba shi ana karkashe su suna cikin kunci suna bukatan taimakon yan uwansu musulmi duk inda wani musulmi ke cikin kunci wajibi ne akan musulmin da ya sani ya taimake shi don fitar da shi daga cikin wannan kunci ko a Falastin ko a wata duniya ta matukar yana da iko yanzu na ana magana akan istifa'a ne da Allah ta ka taimake ka sai in kana da iko yanzu cikin ba ke da iko yanzu Falastin ba sannan in kana maganar AI akwai ticket ba wanda zai baka za ka shiga Falastin idan ya san cewa jihadi zaka hatta su wannan kungiyar Falastinawa ba ba wanda zai ba wanda zai yadda ma ka shigo kai in ya san cewa ka shigo ne kana ganin yan Hamas sojojin sa kai din na musulunci kansu su kansu gwamnatin falastinawa ya ta suke ƙungiyar neman yankin falastin don ta siyasa alfat ya to yan hamas din saboda haka halin da musulmi suke ciki a duniyar musulunci yana da yana da wahala kwarai da gaske a yau idan ka ce za ka je ka taimaka yin wanka musulmi na falastin farkon matsalar ka shirya ya za ka gaje to ka samu kudin zuwa kana da kudin cikin kana da guzuri kawai zai baka visa domin inda za ka bi ka gidan falastin dai shine ko ka fita ta misra ko ka fita jordan ko ka sauka a tel a isra'ila din kanta Tun zai tun zai Ga zafi ka ji gidan ka ba ka da zai ka abin nufi bayan da mutum zai yi ga Falastin kenan Isra'ila za ta baka biza ka je ka yake ta ko Jordan ce za ta baka biza ka je ka yake Isra'ila wanda yadda Jordan ke bai Isra'ila kariya ko ita Isra'ila ba ta kare kanta ko Misra wata ta yarjejeniya tun na kan 1970 wani abu kan ba yakin juna su da Isra'ila an za ta juna an yi wanda yarjejeniya an rubuta ta a kan David ba ya zarzuna haramun ne ba mu sani ya ba isra'ili ko ya taimaka ma a yaki ba isra'ili ne ka dole musulunci ba da ana cikin kunci ana cikin kunci ana cikin rauni ana cikin kaskanci kuma wannan kaskanci da abin da ya dawo su barin Allah inda mutane suka bar Allah to Allah zai bar su da bara Allah zai bar su da bara su Mm. Hmm.

ka je sakuta kai latta ka je lagos kai latta ka je ina da kai latta har sai ka rinka sa kare gaba ɗaya ka samu wanda ya ansa maka abin da ake bukata shine kowa ya aikin sa daidai idan kowa ya aikin sa daidai daga inda yake al'umma za ta kafu al'ummar za ta kafu da al'ummar musulmi suke bukata a yau a kowane mataki na duniya doriya akan imani da tsoron Allah da takawa asbab na duniya da ake bukata abu biyu ne ilimi da sana'a ilimi sana'a waɗannan su ne makamashi na duniya sauran kuma ragowa makamashi ne na addini aqida mai kyau sai da babu bid'a babu shirka sannan babu sata bayan kan aljihu babu sani sannan babu zirace zirace babu luwaɗi babu rashin mutunci irin wannan bayan babu su gaba ɗaya ba amma sun rabu a cikin jama'a ta yadda abin bai ya ta irin ya da yayin wannan shine makamancin nasara makamin imani sai kuma asbab na rayuwa makamin imani to turawa sun fi mu fahimtar kanmu suna ganin cewa makami da suke na zamani inda dan adam yake to wannan adam kan ba zai iya zai iya sa domin suna gani yadda suke da ƙwararrun likitoci turawa akwai ƙwararrun likitoci laraba akwai ƙwararrun likitoci kuma bakakan baka, dan adam din da dan adam ne kwakwalwar kuma Allah ya yi ta hankalin don Allah ne yake dasa shi ka iya samun bature rafta bai san kowa baka samu bakin baka dan Afirka cikakken mai ilimi su sun san wannan to kuma sun san wannan makamin da suke da shi a iya yi a iya kauce masa a iya masa dabara duk abin da dan adam ya dan adam da iya masa dabara to abin da suke zuwa tsoro shine makami na addini ya za su yi su sa rukun mu da addini zama yayi rauni ya za su yi su warda da dabi'un mu da halayen mu mu rika kwaikwayon dabi'u da halaye irin nasu ya za su yi su mana balbalar tunanin su mu zama mu ba musulmi ba ko mu ko ba turawa ba rabi da rabi to in muna cikin wannan halin ba za mu iya tunanin su ba har sun san wannan da haka duk wata kafa ta yada labarai da za a yi wata take yada fasara ana yin ta ne dan mu dan a yake mu su ba dan su su sun riga sun gama lalacewa sai karu 100 da suka wuce su ƴaƴan zuna dama su suka fi yawa a cikin su ba wai ƴaƴan aure ba tun karu aru aru da suka wuce mu ne ƴaƴan aure suka fi yawa a cikin mu to ya za a yi su mayar da mu su su kafin ka ga wannan idan ka gani miji da mace suna yawa akan titi kafin ka ga wanda za a ce wannan aure suka sai ka ga wanda za a ce wannan boyfriend ɗinta ne ko shi girlfriend ɗinsa ne su suka fi yawa ba masu aure ba mu ne masu aure suka fi yawa to ya za su mai da musu a madadin matata ta zanto budurwata dadin mijinta ya zanto saurayinta ya nan su yi matar aure ta rinka jin cewa a ah, tun da dai miji yana da dama ya je budurwa ba ta yi kama bari ta yi kawance ta waɗansu mazajen a waje idan har suka mai da muka zama haka to mu ba mu ba cin nasara a kansu a cikin irin wannan tsari kuma anan kuma ubangiji ta ala ta yayi allazina amanu qatil allazina yalunakum min al-kuffar wa yaddukum bil kafin kai tunanin ka tabbata sai yan ma sun da sun kulce ka a can kai kuma baka kulce su ba nan ba da wani ba yan gurbin iraki sun kulce ka a iraki kai kuma a nan baka wakilce su ba da akwai rikici ta kamata mu fahimci matsaloli yadda suke sosai da sosai a ah, na wakilci suke wani ta ta kace gida dawa ne ka ba hausa ya amma ba ta ba sa wakiltar mu suna kare addini a nan mu muna kare shi da kamata a nan muna kare shi da ya kamata yadda su suke kare shi a can a can jinin su da ransu suke bayarwa a nan gurin ba ma iya bayar da jinin ba ma iya bayar da mu ba ya mu bayar da dukiyar mu ba ya mu bayar da lokacin mu lokaci ma kawai mafi karanci lokaci mun yi gama bayar da awa biyu wajen hira wanda ya bayar da awa biyu ko awa uku wajen hira da shirme da karta da lullu kirawo shi minti talatin a kwamitin masallaci ko a kwamitin masallacin islamiyya na unguwarsu makarantar islamiyya na unguwarsu inda ɗan shi ke karatu da ganin zai zo ko muna da shirme mai tarin yawan gaske in ka zuba zan mutum da himmar sa kan wata duniya su ce da yasa gaba ke su su ba amma addini kullum muna da mai da shi abu na biyu kullum muna mai da addini abu na biyu har ma in mutum duniya su suna tafiya daidai da kada mun addini sai da ganin kai ba gida ne dan kawai haka wani yake gani wannan ita ce matsalar gashi eh, nan muna je muna gani arna a kasan muna ganin yadda rayuwarsu take ba za a faɗa da mu kullum sai da mu ce mu muka fiya mu muka fiya amma muna ganin yadda muke hulakanta a gaban gidan su da su wani bawan Allah ya zo same ni bincike ya zo dangane da shari'a musulunci a nan da sun je shari'a commission yace ina zaune a shari'a commission sai ga wadansu mata kirista sun shigo abin da ya bashi mamaki ba wanda ya tare su har zuwa kowane ofis suke son su hukumar shari'a ita kuma san suke kansu ma'ana mu a garin mu ba mu da izza balan sana mu je garin mu samu izza sannan kuma in mun je garin su kuma sun suna da izza a garin su mu kuma a garin mu ba mu da izza a kaskanta muke ko da a garin rukan a kaskanta muke ma'ana a garin mu mai bara ba sai garin wani mu bara a garin mu mai maula mu je garin mu mai maula a zo a kafa kamfani a garin mu a ɗauki laborori yan garin waɗansu bayan ga laborori yan garin mu ba za a ɗauke su sannan shi da ba a ɗaukan ba baya jin takaici sannan wanda ya kamata ya magana ɗauke shi shi ma baya jin ma ya laifi daga magana ɗauke shi a kawai zama a zauna haka sai kana da dai irin waɗannan al'ummar ba za su iya ciyar da addini ba sai mun yi wa kanmu kyakkyawan garan bawon dangane da imani da fahimtar rayuwa ya rayuwa take sai mun yadda mu bil adama ne mutane ko man yadda mu musulmi ne suka ko man yadda mu fuskanci kowane irin kalubale amma irin rayuwar da muke ciki wannan akwai kasance mai yawan gaske sannan da ayyuka na sabo yadda suke yaduwa a tsakanin mu yanzu bala'in karewa yake alakar mace da mace alakar namiji da namiji alakar muharrami da muharrama yar wasa bala'in karewa yake wannan halin da muke ciki wato muna dasawa kan ba wani tamin bam ne ba sani dole ne sai mun tashi mun yaki barna a tsakankanin mu ta hanyar yada ilimi da yada wayar da ka tsakankanin jama'a da faɗakarwa da amma in ba haka ba musiba ce ta ba karma ba mata ta ce kowa sai mun tashi sai haikan tsakani da Allah Allah kare mana addinin mu da mutunci wa alaikum salam tambayar da ba gashi kenan eh wallahi ba adam wannan tambayar an an tana mutum kwalla la ta duka shi yanzu ya kai la ta duka na ka sai ga da ta salati da annabi ko babu sayyidina wanda shine muhallin da za a zama annabi bai koyar da salati ya sa kalmar sayyidina amma ya ba da labari a karan kansa ya ce ana sayyidu wa da adam wa la fata a ah, Aina ce tambayar gaske um dazu ina da malam abdullahi yana cewa da yau an koma dukan duka. ina ga malam abdullahi ka dauko ta da fadi wannan tafsirin da juma'a kan an koma izinin ta ta'ala sauran karatu tuka zan ba ku sanarwar kowane karatu insha Allah lokacin da mu koma eh zan bada amma dai wannan na juma'a kan an koma da yau juma'a bai za zamu ci gaba ta bayan ta ma zamu ci gaba insha Allah wanda ba wanda bai taso ba sauran karatu tuka kuma zan ba da shelan su mai yawa daga sati mai zuwa ko wani lokaci na nan gaba kaɗan in Allah ya ta sannan ana ba da bayanin cewa akwai littafi na fatoyin da suka shafi watan babban sallah da dai da sallar idi da mala da ta yana da matakar muhimmanci a ce yan uwa sun mallake shi an sake bugo shi ne buga shi ne bugo na biyu wanda ya tarar da da ban kare da dadin karatu sannan kuma jibi idan Allah ya kai mu muna yadda duka yan uwa musulmi dauran auren da za a yi na yar wajen malam abdulwahab maryam abdulwahab za a taru a nan karfe tara da safe a dai inda za a daura auren a gidan gado da basun kano alhaji aliyu harazmi karfe goma da safe za a daura auren a can kusa da jarkasa a primary school don haka ana da yadda kowa da kowa cikin yan uwansu Allah ba da yi zuwa jibi lahadi wannan ita ce kawai sanarwar sai kuma lokacin da ba idan an ya kai mu salamu alaikum